yawa idan kalma ta dagara shi ne za ka ɗauko dictionary ne da aka fassara kalmomin ciki wannan dictionarin hadisi ne aka ɗauko aka fassara ba sharhi ne ba amma dai ina da kyau shi rawahu muslim ko babu bayani annal islam bada a gariban fa ubu gariban to sai ɗauko kalma da yake da suna tu'radul fitanu a ya take to a a alal qulubi babu alal qulubi tu'radul fitanu ne kawai a ce ko to tunda muna koyo gishin ne ta ko jama'a layi wanda karatu ya kamata a yi shi an gan shi tu'radul fitanu ko to shi ne wanda aka ɗauka da fassaran ta'ura da lufikano ai tulsaku bi arabil qulubi fitintino suka liƙe a jikin zukata fitina idan ta taho sai ta liƙe a wannan wacce ta taho sai ta liƙe wannan ta taho sai ta liƙe wannan ta taho sai shi da ne tulsaku bi arabil qulub ba ai ai ne ai janiba kulubu jam'in su kaga mata ne gefen zukatar ɗin kama yin faƙul hasiru kamar yadda ake tabar ma ke liƙewa da janibin na'ini ko idan mutum kwanta a tabar ma ya take hmm? za ta zama ta daddanna ta za ga ganin ta zama a jikin mutum ka tuɓe kuma ka kwanta haka ka ce ka dage ka yi bacci in ka tashi za ka gani abu nan ya ce ka yi sa'a kuma bacci ka yi tsohon bacci in ka ga ganta da ta bar ma a jikinka to haka na ke liƙe mutum kafin ku kenan haka da duk fitinar da ta shiga ba ta fita bar ma da yake jiki ne zai fita amma wannan in ta shiga ba ta fita Ka yi kama da a ce in an yi kankare ka taka a ce an yi kankare nan gaba ɗaya yanzu aka zuba bayi nan daga sai ka biyo daga kofa tik sai ana kai kai kai kai kai kai kafin nan kawai ka ruga da gudu ka tsallaka ya gani su haka cikin tunu suke liƙewa zuciya kaga nan ko ba wani ba in ka ji fitina hi isa wasu suke sa kunnen su su toshe ka su ji in dai junin ka ji in ba ka goge ba shi shiga ke fitina shi ne gana taɓa hasiru da jambin na'imi wa yu'attaru fihi sai gurbi a cikin nafar shiddatal tasafiha bihi saboda tsananin liƙewan tabarman da shi sanannin da ya danne tabarman har wurin ya yi gurbi ko sai aka ce ne hmm? odan odan akwai shi a hadisi? ina yake nemo shi a ran kace hafa ka bata odan din kawai ake so a gano odan odan kafa alama shi aka fassara kamar misalin da ka zo ka faɗi hadisin ka karanta ka gane ta uradul fitanu lal qulubi kal hatiri to sai ka ga kan udan Me ma'anan udan sai baka san udan ba udan udan udan udan udan udawa hai udan udan to ta cikin ka neman ma'anan udan udan yake udan udan wannan kaka ɗauke shi ne sauƙi ina da bayani kalan nawawi hadha mil harfani bin lafa sai dabbahi an yi saɓani wurin karanta shi kada ka ɗauka za ka zo ka karanta yadda kake so sai yadda ake karantawa ƙudan ƙudan sai ce an yi saɓani fi dabbahi ala salasa aujihi wajen fiska uku a wasalin wasalin kawai kwarjini azharuha wa asharuha wannan wanda muka karanta saudan saudan duban al'aini karatun wadi dali almuhmala dalin kuma mai wasal mai mara tsigo nan ba wai dalin fasahan ba kun san sarrafa gwamnati da ƙarfin karma ina ya bayanai shi farko da tsakiya wannan ƙarshe na masu tahau ne a rasa can ko amma sai faraku farko da tsakiya ya su saboda kana babu ruwan su da dan din can ka kama shi dalin din ne harafin ne malatigo an gane bidalil muhammalati eh, to shi kenan eh, audan ko da an gama wannan an ce guda uku ba wasani wasali na biyu bil fatahi al-aini wa dali bi fatahi al-aini ko bi fatahi al-aini au kenan au maimakon إذا ما عين أو دم وبالدال المهملة shi ma dai dan ɗin mana tsigo wannan sarrafa ne aidan autan su sama autan ya ce da ce ana wasalin tukuna wasalinsu na uku wasali na uku da fatahil aini wa bizali wanda maimakon التعب يبنى ظلمي المعجمة في زمايا عوفا عوفا ولم يذكر صاحب التعريب ما يلتا في تهريب قامنا غير الأول يعني أول عودا عودا وأما القاضي إياب رحمه الله فذكر هذه الأوجه الثلاثة da kawo ina fuskokin guda uku nin duka audan audan sai audan sai a audan duka iya da ya faru su a tsaratuwa an a imatihim daga imama su can na lugar mu'tarar awwal amma shi ma iya da ya zaɓi na farko waye hudan kai hudun ka kenan واختار أو واختار الأول أيضا فأي قلب أشربها أو أشربها شو هو هنا أيدي tunda dictionary ne tashriga da kudin shi kusa kusa a ah, da mu ba ah, ba a cikin ba da an ce ba ayyu kalba ba ayyu kalbi ba ayyu kalbi a kwashe ciki a ah, ba ya ciki ba magana kutan kutan kai ana bin abu ne fa sanu sanu fa subhanallahi kun ci na ma sai abin da aka ce menene aka ce a ah, ta ayyu kalbin fashirga ji tare suke ta ayyu kalbin kalma da kalma ba a rage komai ba ta shi kenan sai shi ne masa layi a rare shi yanzu mun an ɗauke shi can an faskara shi an ajiye shi a gefe ana neman ma'anan shi babu yana ba tsakani na fashi kun da ni wa menene fa ayyu kalbin shuribaha ai dakhalat fihi ma'ana fitinan ta shiga cikinsa ciwo kalbu din dukulan ta amman fitinan ta kyakkyawan suka yanzu a gani ba wanda ya sha fitinan shi'a ai ka ga tu'ura ya zauna ya zauna da su ya zauna da su ya zauna da su tafiya ta tafiya ya ma baya ma ya rabu da aza kullum wurin tafkirin su wurin zanga-zanga wajen kiri kafin su wajen menene kaga ya riga ya shiga ya sha shi a ce ka ce za ka baka yi masa bayani ba abu da za ka yi masa bayani dai ma dariya mu ko a ce ka ɗan kala kaso ne ya gama ya je an zaunar da yan wace babu yanzu saboda Allah ka ce maka ba ni dan da Qur'ani a kai wata magana in ba bata ba shi gaskiya yanzu ka duba a kai wasu mutu ta kai ka ji littafi jizuyi ashirin jizuyi hamsin to ne suke faɗi a ciki Qur'ani ya ce wata ya ce za ka je ka koyi sallah me ya sallah sallah ta ka wanke fiskar ka ka wanke hannu ka shafa kai ka wanke kafa shi kenan an gama alwara idan kwamtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aidan sai ka gama zai ce eh faradun wa dai ne wa ne wai su datun musabbun wai ya idan mace ce ta riga ta shawo shi ya shawo to malan kan karshe a zuciyarta sai a yi Allah wanda ba ma za a yadda kuskure ne da hadda za a yi tunanin su bari shi yasa dole ka ga mutum misalin a babin tarbiyya mutum ya'yansa kasa fita ko'ina in ku kuka samu miyagun abokai yanzu nan za su za su je su shawo wasu wasifan ai dakhalat fihi dukhulan tamman zama ha ya liƙe mata kamar yadda zanen sa yake liƙewa wa hallat minhu mahallat sharabi ya zama kamar sha akai wa minhu quluba wa ushribu fi qulubihim al-ajla aka shayar da dan marikin na cikin zukatan su kaga yahudawa dan marikin nan mana wanda da wajen da an kori samiri an kona binkin kada gani amma suna nan ina zuciya su shi isa da an kyale shi da yafi kai eh, kafin shi musa shin ba abin da ya faɗi ba ba abin da ke da shi tashi idrisu saboda haka nan haka sun bi sun sha abu na dai ka dukkan ba to ɗan ma dai bi musa yana karantar da so shekara kaza an yi faɗa a kafa shekara kaza an kore shi a gari shekara kaza wajen goma ya dawo aka sake fafatawa a haka har ya su ya tsallakan da su aka je inda aka je wai mutum ɗaya daga cikin su ce wannan ne Allah Musa ya manta ya tafi neman Allah suka ce gaskiya ne gaskiya ne annabi haruwa ce kun gaba haka ba ne ba ta fi ka suka ta ba za mu bari ba haka yarje zai na fa wato gaskiya ido za ka koyar za ka yi da'awa to ya kamata ka koyar rayuwar annaba wannan ba ba rayuwar annabi musa a santa da kyau don in ba haka ba ai ba ma sani to su ce ba dai in ni ne su ne zan watsar da su je na fafa na bin sai Allah ta canza min aiki to kuma wutar Allah halaka ni zai wutar zai kai ne saboda na yi bin abin da yake amma in yi wahala shekara rayuwa ta ta kare hannu ya zama a kan kwakwalwa ka ce guda yi ya tashi a cikin kwaikwayo kala koyi dama kuma ta koma yana zai shi ai kuma ai ka san haka ba ya san kishi a shi bai san a ce akwai wani mutum ba shi ba kuma aka hau kai hai ba sun ji abin da suka ji to shi ruwa fai kwallo da himmar ai hubbul ijili son ɗan nan wa minhu qulubuhum ko qawluhum thawbun mushrabun bi humra ainihin tufafin da aka rina shi da jaja-jaja ai khalaqatul humra jaja jaja ya shige shi mukhalaqata lamsika kala nukatun fi nakata fihi nukatan hau a ina yake a ciki amma dai da tsallake akwai tsallake alaki ce tubuh nak nukita fihi nuktatan ku ha ala adegi kasi kena tubuh di yang belum jadi wawa nukita fihi nuktatan ay matata nuktatan zai iga igu nakata nuktatan bikinan kala ibn Jurayji وغيره كل نقطة في شيء بخلاف لونه ساعة مثلا فهو نقطة نقطة دون إيجو wanda yake ba a launin sa ba za a ne ko yanzu rigar aliyu ne za a ɗiga mata ta yi alama da ya shi dole da fari ko hai sai an ka fakke shi baya na aka iya wani da gari gasa ta yi ta yi fari ta yi dabbare dambare ka ɗiga ko guda biyar a jiki a bayanan nashi ta gara zama ta kuma idris ma kai ba ma kanka ba manja ko kai alfa ka manja kai shuru da tafi ana cace me yasa mu bayan rigarka to shi ba ba ce maka ne ne lokatun shine kullu lokatin fi shay'in bi khilafi launihi fa huwa to shi kenan zanin ankaraha ina ankaraha a haɗe hije rato ne ne na ma kun ta haɗe ke yanzu yi ba ɗaya gaba ya bahu yanzu mai an kara ha ya zai mai fasara kalma yake an kara ha ina ike kan suke a yi radda ba ma dogon magana sai ne mitil fafa wani ƙarshen layi mitil ina bai ƙarshe ne ba fala a ƙarshen layi can ne shi ke da gaddama in ya biyan shi nan a biyan shi ne yi ita gaddama sarkin gaddama ina gani saboda da ba layi ne ba safa kalma ce guda biyu da da safa ba layi ne ba to safa ah ban sa alama ba ta kalmomin da aka fassara a مثل الصفا نحفا مثل الصفا يعني قال القاضي يا الحجاج الجزيرة رحمه الله ليس تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه كما تدوسي ان انت صفا آه، تشبيه ان اكيد دوسي وبيانا لبياضه بيانا فلسنة suna dukkan ba faɗi ba ne ba ko a kafa zai saba, nan koma ciki da aka ce kana kalba ala abaya da ko na koma hadisin ba mikilos safa to bai ne wannan mikilos ba wannan tasbihin nan wajen fari ne ba ƙarfa ba wajen fari ne ba amma nan in ka biyo ƙarshen ta ka biya ka ce a alal ala abayada misal yastafa kama farin dutse ko ba farin dutse ne ba wannan astafa ba tasbihi ne na bari ba a'a wajen ƙarfi ba ta ruwa ne in dai shi an abin ya shiga wajen ƙarfi ne aka magana ba ma ba tasbihi ne ba zaman kansa safa ike kaman wani dutse mu koma ciki إذا يكي تصرفها قال القاضي إياب رحمه ليس تشبيها بالصفة بيانا للب... تشبيه بالصفة بيانا للبيان لكن صفة أخرى صفة من زمن كنتا لشدته أولا أنا نيرقون إنا جيم كن جيم أغنى على أكد الإيمان أبسا ruwan imani mata shi ainihin inda dutsen eh, zuciyar za ta zama ainihin lissafa ɗin nan wajen ƙarfin sa yadda ka san wani dutse bai fasuwa yadda ka san wani dutse zuciyan za ta zama kamar wani dutse kamar wani dutse wajen ainihin imani wajen kudura a kan kudurin imaninsa wa salamatihi min alkhalali ya kubuta daga wajen na kafa sai ka ga inda safa da dutsen safa ainihin suna da karfi ba watsi ne ba kai ma kan ce sare shi da diga zaka shakka wa annal fitana lam tuzfat bihi fitina kwata kwata ba ta tambaro da shi ba wa lam tu'assar fihi kasafa da kasan wani dutsen imaninsa ba zai yanku ba ba za a ɓantare shi daga zuciyarsa ba don wanda yake da irin wannan yana zai ka banar da shi ka karkatar masa da imani ka canza masa ra'ayi ka canza masa cikawa ba fa huwa al-hajar al-amlar safadin allazi la ya'laqu bihi shay'un wani abu bai ɗan faruwa da shi sai ne murbatan shi kuma ina yake layi biyu daga fafaf wannan bai bayyano ba murbadan tsakiya da kusa da ƙarshe aka kada nan ba a haɗe yake ba ku an tsallake abubuwa da yawa kuma nan an kyale murbadan kawai murbadan shi kuma yake nufi kala imamun nawawi radiyallahu anhu كذا هو في أصول روايتنا حتى أكروي كوشي فأكلم دون كوفين حديث لكبرمو هو أصول بلادنا وهو منصوب على الحال مربادا وانا عندنا شيء انا حوفا وذكر القاضي عياض خلافا قاضي سياسي كاوسطاني في ضبطه او وصل وان منهم من ضبطه كما ذكرنا مربادا ومنهم من رواه مربئد جزء مربئدا وصل بشيني بدر مربئد بحمزة قال القاضي وهذه رواية أكثر شيوخنا مربئد شنو رواية مسلم لبمو وأصله أما أصلي الله يهو يهمزه كما تقال هذا ويكون مربتا مثل مصمدا ومحمرا وكذلك ذكره أبو عبيد والحرم على بلغني وصححه بعض شيوخنا عن أبي مروان بن سراج بأنه من أجبد إلا على لغة من قال سيدي أقول لغة ما سكي وكذلك أهم على إهماء إجماعات بحمزة ممكو إهمرة إهمارة أنا بحمزة آه بعد عميني لالتقاء الساكنين سبب قولي بيو يهدو فيقالوا إن بعد بكينا إن بعد آه ومربع إبتون والدال مشددة على القولين shi kenan dama sarrafa ne murbaddan an samu akwai abin nan sai majahiyan ko mujakiyan sai kuma ina yi eh a yawa gaba da shi amma ba haɗu ba mujahiyan karfu da ya ɗaga ko za ka haɗa ai muna shi ne wani ya haɗa kafa fincikan kalmomin kansa inda an yi irin wannan karatun ba sai mutum ya karanta a kamar sun bai zama mai ake faɗi ba kaga tuni kalmomi ne yanzu kana zuwa ka samu mujahiyan sai ka kawo ka ko menene ne sun zabi nan ibn latif an nihaya haka ce bai ka ɗauko nihaya wannan hadisi ya dame ka mujahiyan haka daga zai ka dame shi ina wurin musakhiyan ko ma'anahu ma'ilan shine ma'ilan kaza qalahu al-harawi wa ghayruhu wa fassarahu ar-rawi fil kitabi amma a can littafin za mu samu tafsirin sa bi qawlihi mankusan musakhiyan din maimakon ma'ilan ko maimakon ma irin sai fassara shi da man kusan kaga saba ta dawo kasa da ai ma ilimin saman da ta dawo kasa illa wannan ya faɗi kaɗan tun da ma irin galibi ne wanda ya ke kenan ko wa huwa qariban ai min ma'ana al-ma'ilu din قال القاضي عياض قال لي ابن سراج ليس قوله كالكرز مدخيا tashbihan shi ma wannan kalkuli ne bai zama tashiri ba ina yake za a haɗa ku kenan eh za a haɗa su amma dai an yi ɗaya kuma wannan za a haɗa su a haɗe a ga zama biyu kenan to shi kenan yake wannan shi ma kamar yadda sakwancan ba tasbihi ne na bayazu ba to wannan ma kuzi al-mujakkiyan dinnan shi ma ba tasbihi ne ba tashbihan lima taqaddama min sawabihi na baki ba a'a zaman kansa daban min sawadi bal huwa wasfun akhar min awsafihi bi annahu qalbun ko wa nakisun zuki ce sama ta dawo kasa ai hatta la ya aliku bihi khairun da aka ce maka kofi sama yana kallon kafa kaga ba abin da zai dauka wala ah, wala hikimata babu jima a cike haka ake juye wa misluhu bil wa masalahu ya kwatanta shi bil kuzil mujakki da kofin da ta masa dawo kafa tunda an yi kofi ne don ɗiba to shi wannan kofin sama ya dawo kafa ai kaga ba zai ɗiba ba wa bainahu wa bayyanahu bi qawlihi la ya'rifu ma'rufan ko kada a sun koyi wala yunkiru munkaran to ina ga shi kenan yanzu wannan rabin ya yi nisa sai dai gobe a yi karatun ku